DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karan muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a kullum daga jamhuriyar Nijar za su iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma alfa rediyo da ke birnin kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Shafilu Hashim Gumel muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku bayanai kan zaben rabin wa'adi da ake gudanarwa yau a Amurka wanda zai maye gurbin abin da muka saba kawo muku a wannan shirin. Kafin nan ka halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Gwamnatin kamar ta ce sojojinta da hukumar tattara bayanan sirri na aiki tukuru domin ceto ɗalibai tamanin da shugaban makarantarsu da aka yi garkuwa da su. An dai kama ɗaliban ne a makarantarsu ta sakandare da ke a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na Kamaru. wani hoton bidiyo da aka kafe a kafar sadarwa wani mutum ya bayyana kansa a matsayin shugaban kungiyar 'yan bindigar da suka sace ɗaliban yana faɗa wasu daga cikin ɗaliban cewa za su koma makarantarsu ne kawai idan har mayakansa sun samu cimma bukatarsu ta samun 'yancin kai a cikin hoton bidiyon an nuna ɗaliban cikin tsoro a wani ɗaki mai duhu masu garkuwa sun umarci ɗaliban da su faɗi sunansu da iyayensu da kuma inda iyayensu suke an ji ɗaya daga cikin yaran yana cewa shi ba shi da uba Babbar kotun Kano ta umarci majalisar dokoki ta jihar Kano ta dakatar da binciken zargin rashawar dala biliyan biyar akan gwamna Abdullahi Umar Ganduje har sai ta saurari karar da wasu lauyoyi suka shigar gabanta. Sai dai majalisar ta ce ba ta kai ga samun wannan umarni ba. Wata ƙungiyar lauyoyi mai rajin wanzar da tsarin dimokuraɗiyya a Najeriya wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria ita ce ta shigar da karan gaban babbar kotun Kano tana kalubalantar majalisar game da wannan batu. barista Mohammed zubair shine shugaban kungiyar wannan ya biyo bayan takardar da muka rubuta wa majalisar dokoki ta jihar kano ranar 24 ga watan oktoba na wannan shekara inda muka mata bayanin cewa wannan bincike da take yi ba ta da hurumin yinsa. Eh, rashin amincewa da majalisa da dakatar da wannan bincike shi yasa mu kai kara muka nemi kotu da ta bada umarni ga majalisa ta daina wannan bincike saboda majalisa ba ta da hurumin gudanar da irin wannan bincike. Barista mamman Ma'aruf ya kasai shine lauyan da ke ba da kariya ga gwamna Ganduje a gaban kwamitin binciken na majalisar. Tunda an dakatar da majalisa kaga ma dole duk wani shiri da ake yi kwararru da muka kawo haka dole kuma mu dakata tun da kamar yadda majalisa ta sanar za ta faɗi inda za a je a sauna. Ina kun ji daɗi da wannan mataki. Mu ban mu zancen mu ce mun ji daɗi ai bai ma taso ba. Da ita shari'a ai mace ce mai ciki. Saboda haka zancen mu ce mun ji daɗi ma ko ba mu ji daɗi ai bai taso ba. Ce ba ku ji daɗi ba kenan kuna bakin cikin da wannan mataki. Ba wai cewa ne ba mu ji abinda mu dai gaskiya mu kamar yadda na faɗa. a mai girma gwamnan jihar kano kamar yadda aka kirawo gaban majalisa mun bayyana a gaban majalisa mun gabatar da namu kuma shi duk inda shari'a take a ko'ina ma da ko a kotu ne ko a gaban majalisa idan mutum ya yi korafi ya ce ni ne mai kara kai da aka kara ka karkari ka musa na musa shi kuma sai ya zo ya tabbatar da maganar da yake kaga yanzu akan haka muke to a gaida muhammad ibrahim kwari da haɗa mana wannan rahoto jiya litinin amurka ta sake a kamfanin mai da sashen harkokin kuɗin takunkumi biyu bayan alwashin da shugaba trump ya yi na dakatar da tallafin da iran take samu a wani bangaren yarjejeniya ƙasa da ƙasa na takaita shirin nukiliyar ta amma yayin da shugaba trump ke barin fadar white house jiya domin halartar wani gangamin siyasa ya faɗa manema labarai cewa yana sanya ɗan jinkirta akaba manyan masu sayan man iran takunkumi da safe jiya litinin ne sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa manema labarai cewa gwamnatin iran tana da zaɓi za ta iya canza lamuranta da suka saba doka ta zama kamar sauran ƙasashe ko kuma ta fuskanci matsalar tattalin arziki hukuncin mai da takunkumin hana sayan mai daga kasar iran wanda shine babbar kafar samun kudinta jami'an gwamnatin trump sun ce an baiwa kasashe takwas wani dan lokaci domin barin su kammala fitar da man da suka saya daga iran din kasashen da aka daga wa kafar su ne turkiya da china da japan da koriya ta kudu da taiwan da italy da kuma girka to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya litinin 'yan takarar majalisu da manyan 'yan masu fafutuka sun yi amfani da damar su wajen yakin neman ƙuri'u domin janyo hankulan masu kada ƙuri'u a daidai lokacin da manyan jam'iyyun ke aikin neman samun iko a majalisar dokoki da ta wakilai a zaben da za a gudanar a yau talata shugaban kasa donald trump yana mai son 'yan jam'iyyarsa ta republican samu rinjaye a majalisar dokoki da wakilai yayin da 'yan democrat ke neman kwace akalla ɗaya daga cikin majalisun masu sharshin siyasa da ƙuri'un jin ra'ayin mutane na nuni da cewa akwai alamun 'yan democrat ne za su samu nasara a majalisar wakilai masu kare ƙuri'a yau talata za su zaɓi 'yan majalisun a wakilai mai kujeru 435 da kuma kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa. so a gaida Sarfilu Hashim Gumel da karanto labarai. To madalla yayin da ake gudanar da zaben rabin wa'adi a nan amurka bisa ga dokar kasa duk wanda ya samu izinin dan kasa yana da 'yancin kada kuri'a ya kuma shiga jam'iyyar da ransa ya dauka Malam Yahalla Yanok da ke zaune a jihar Minnesota yana ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da ke jam'iyyar Republican ya kuma bayyana mana abin da ya burge shi da wannan jam'iyya. Gaskiya na yarda da su. Domin jam'iyyar Democrat tun da bakaki an ba su yancin jefa kuri'a nan kasan duk suna jefa ma Democrat ne. Amma ko da shekaran ta juyo, ko da zabe ta juyo sai a zo a jefa masu. Amma sun samu mulki sai a manta da su bayan shekaru biyu ko shekaru hudu sai a juya a dawo. To amma kana ga shi yasa da President Trump yana campaign sai ya ce ku kuna zaben wayannan mutane ba su taba muku taimako ba. To me za ku rasa in kun jefa man kuriya? Eh to amma kana gani daga zaben shugaba Obama bakin fata na farko din nan zuwa yanzu ba a samu wani canji ba a wannan lamarin? Ba canji. sun koma ma baya ne obama ya sa sun koma baya To ya za ka ce game da yanzu kasancewa yanzu haka a jihar Florida ana ganin kamar mai yiwuwa ne bisa ga yadda suke gani dai kamar yadda kace harsashe yakan yi wani gefe in aka zo sakamakon zaɓe na zahiri ya zama wani gefe amma ana gani kamar yanzu karan farko an samu bakin fata da ya tsaya takarar gwamna a jihar florida karan farko an samu mace bakar fata da take tsaya takara a georgia a atlanta nan ba a ci gaba ba kenan an ci gaba amma bari su shiga ofishin mu ga abin da za su yi ba zaben ke da wuya ba aiki ne in an zai aiki ma mutanenka kin ga tun da trump ya shigo kamar yadda na faɗa lokacin kamfen nashi in kin duba kin gani ya yi listin abubuwan da ya ce zai yi ko ba haka ba kuma yana bin su ɗaya ɗaya ɗaya yana yi ko yana kokari ya yi. wato akwai batutuwa guda biyu kamar yadda ka ambata da ya ce zai yi yake kan yin waɗanda har yanzu amurkawa suna da matsala da shi ko kuma ce kalubalanta shine na farko shine batun inshoran marasa lafiya da ake tallafawa marasa karfin aljihu mm. da kuma wannan batun doka shige da fice dinan yanzu haka na yadda muke ana batun tura sojoji kimanin dubu goma sha biyar kan iyakan da mexico domin waɗannan bakin eh. haure da suka doso amurka da suke kokarin shiga kuma aka shugaba trump ya ce ba za su shiga ba sai sun bi doka to kana ganin wannan ba zai iya kawo musu matsala ba jam'iyyar republican a zaben nan da ake ciki na rabin eh, wadi ya dangantaka wanda kike mashi tambaya kin gane ko eh. wanda base na trump abin da ya ce zai yi kenan kuma yana yi za su za su goya mai baya za su jefa mishi kuri'a su kuma democrat su kuma suna so ne su samu masu zabe masu jefa masu zabe domin wannan da suka in suka shiga nan kasan ai ba za su yi ma republican zabe su jefa musu kuri'a ba za su jefa ma democrat ne yanzu ana cewa ma eh, wai democrat din suna so wanda ba 'yan kasa ba wanda ba su citizen ba su jefa zabe amma a constitution na america din ai ba haka ba aka ce only citizen ne an yadda su jefa kuri'a amma son democrat kowa ya jefa kuri'a yan wato bari mu koma kan karfin kuri'a Eh. Babu shakka 'yan Afirka waɗanda suka fito ƙasashen ainihin waɗanda suka fito 'yan ƙasashen ba ina batun baƙaƙen fata ba ne yanzu a wannan karan ina eh, faɗan 'yanci ranar da suka zo suka zama 'yan ƙasa a wannan wurin 'yan Afirka. To akwai eh. kwanan baya da suke ƙoƙarin kafa ƙungiya su ta da tsimin 'yan afirka su kafa kungiyar kasashen afirka ba wannan 'yan najeriya wannan 'yan ghana wannan 'yan kamaru 'yan abu suna so su haɗa karfi da karfi yawwa su haɗa kai su zo su ce su ma dinnan suna da yawa a ƙasar nan matuka ya kamata su ma a ce kamar yadda in an tashi yakin neman zaɓe dan takarar shugaban kasa ya je yana ya je wurin 'yan spaniyawa ya je wurin 'yan eh. yankin eh, asiya da ya kamata a ce su ma suna da kungiya suna da karfin da za a ce amma je a nemi 'yan afirka waɗanda suka fito nahiyar afirka a nemi kuri'unsu don suna da tasiri amma da yake kansu ba ɗaya ba ba wanda ma ya san eh, da zamansu inda aka zo a siyasance me za ka ce game da haka eh haka ne domin kin san zaman kin san angwanin da suke zama suna suna yaduwa suna zuwa like kaman suburb haka nan so kin gan kaman nan minnesota eh su somali suna da har akwai memba da tana house of assembly akwai wata ma da za ta yi takarar zama national house of assembly a nan america gaba daya eh. don suka zauna wuri daya in kun zauna a wuri daya kuna da karfi amma in kun yi kun wace duka all over the place to ba za ku samu karfin ah, a ji da ku ba amma in ku zauna wuri da to za a zo kuna da karfi haka mutanen somali suke a nan garin suna da karfi sosai a nan garin a can nan minnesota eh, wato rashin zaman su a jiha daya ko kuma a unguwa daya ko kuma a gari daya eh, ko kuma a birni daya yawwa in suna da unguwa daya in sun zona kin ga suna da ya a nan minnesota a minneapolis mm. to sun zo na anguwa guda so dole a ji da su in sun yi magana a ji da su domin suna da karfin jefa kuri'a a wurin. Eh, wato, amma bincike bincike ya nuna cewa a jihar Texas a birnin Houston nan ne aka fi samun yawan 'yan Najeriya a wuri ɗaya fiye da ko'ina a Amurka waɗanda aka ce sabila da suna wuri ɗaya ma in ka ji turancinsu eh. kamar suna gida ne kamar ba Amurka suke ba don <laughs> nan suke amma kuma eh. ko kansila ba su taɓa fitarwa ba tsaidawa ba. To abin rashin haɗin kai ne in an haɗa kai za su yi nasara kamar yadda na gaya miki nan minnesota somali sun hada kai sun mhm. hada kai ne kowa sai ji ni ni kaɗai ne ni ni ina jin da kaina ina ji ni do you know who i am kin san turancin najeriya mu dinnan kana america ce do you know who i am <laughs> america america we don't know who you are in ba kai kake biya mani kudin gidana ba kudin ruwana da taron To kana ganin kamar wata matsala da ake fuskanta a Najeriya nan da ta hana kusan sai a ce ana ganin tana ɗaya daga cikin matsalolin da suka hana Najeriya ci gaba wato kabilanci da musamman dai bari in ce kabilanci. in aka zo na eh. ana magana ba, safai kaji ana maganan dan najeriya ana maganan ibo ne bai haushe ne bai yarbe ne haka dai na kudu ya fito eh. arewa ya fito ko a amurka mm-hmm. eh. ina jin wannan fa bai kawo wani abu ba tunda in muna america ne ya kamata a hada kai ba za ka ce kai ibo ne kai yoruba ba ne ka ce a'a dama yadda aka yi america ana ce ka zama american citizen america ba za a ce yanzu da aka ji an ce african america indian america nigerian america abin da ya sa america ya fara baya hada kai sosai kenan amma an ka ce dan najeriya dan najeriya ne ko inyamiri ne ko bahaushe ne ko wanda yare ne a ce dan najeriya dan najeriya ne da za a hada kai najeriya za ta ci gaba amma yadda aka yi politicians suka sa an rarraba mu shi yasa ba hadin kai kuma ba za a ci gaba ba malam yahaya nok da ke zaune a jihar minnesota jihar florida na ɗaya daga cikin jihohi da ake kyautata zaton za a yi tarihi a zaben na yau kasancewa jam'iyyar democrat ta tsaye da bakin fata na farko takarar gwamna dan ladi suleiman dan najeriya da ke zaune a jihar ya bayyana irin yadda zaben ya tsima mutane gaskiya ban taba ganin ah, irin fita da ake fitowa na saka kuriya ba don shi ya zagaya nan duk inda dai ya san mutane da su ba su zuwa ya shiga an coci coci an je an yi magana ko na yau ma an ce ko da coci in kuna da mutane da ba su saka su ba in ana tashi coci din ma akwai buses da za su dauki mutane su kai su directly da yamma nan ma da zan wuce wajen karfe bakwai na ga motoci a library inda ake saka kuriyan ban taba ganin motoci haka ba tare you know na je ni na saka kuriya na ran sati duk da haka in dai ali voting ne ba mutum ma ba ya samun amin in ka je ba daɗewa ba amma nan akwai layi to na tabbata ran talata ɗin wurin zai cike wasu kuma sun riga sun yi voting sun aika nasu a fasa ofis so ana cewa wannan kuma na ga nambobin da kaman abin ya tashi sosai fiye da dama ake yi kowa ana tabbatarwa ana kiranka mutane na kira waya wasu suna zuwa kofa kofa ana bugawa ana cewa ka saka kuryanka menene dalili na wahala ne wani matsala kake da shi na rashin zuwa akwai wanda zai zo tafi da kai so ana neman a tabbatar kowa saka kuryan shi an a taimaka ga an samu ya shi a eh, gilam eh, wato ko a jihar ku ta florida na san wannan zaɓe ne ake zaɓe na rabin wa'adi akwai jihohin da za a yi zaɓen gwamnoni akwai waɗansu jihohin kuma da za a yi zaɓen 'yan majalisu ko a jihar ku da wanne zaɓe da wanne zaɓe za a yi ko kuma na gwamnoni ne kawai za a yi akwai na gwamnoni akwai 'yan majalisu dama akwai shi democrat da shi ma to ya za ka bayyana tasirin su wane ne suke zaben rabin wa'adi a cikin na 'yan majalisun kuma ya za ka bayyana tasirin waɗanda suke a kan kujeru da kuma waɗanda suke neman kwace kujerunsu. shi dai na nan wannan kujeran da na ga aka ba da himma shine na anan florida din akwai wani dan democrat shi ma ya rike kujeran nan ya kai wajen shekara sha takwas to yanzu shi gwamnan dan republican da ke sauka kujeran shi ke son wannan wannan kujeran shi kuma duk yan yadda dai muke ganin gai trump ne dai kawai ke zuga su ana nan ana mashi kula sharri shi ma ana cewa ya shekaru sha takwas babu da ya kama kwa jiha. Amma ba na ce me yasa kake cewa Trump yake yake ziga su saboda eh, harka ce ta siyasa. A eh. kake ganin in ba Trump waɗansu ba za su iya tsayawa takara su nemi kowace kujera ba sai Trump ya ziga shi. jihar florida din tana da mahimmanci in ma zabe ma kowane zabe ne za a yi wannan kasan balle ma na shi presidency din shi yasa komai dai suna ganin in sun samu wannan kujeran zai taimake su in ya zo lokacin da za a zo zaben shi president shi kanshi in an zo sabon shugaban kasa wannan hima eh mm. shi to a wajen yakin neman zabe shi shugaba Trump da Oprah ne da Obama ne da daidai waɗanda ake da har ma shi tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden sun zazzaga sun yi yakin neman zabe waɗansu da ake gani ko na ɗaya suna fuskantar kalubala na biyu suna jihohin da ake gani kamar yadda ka bayyana suna da muhimmanci a ba wannan zaben kaɗai ba har zaɓuka masu zuwa a jihar kuna akwai waɗansu daga cikin fitattun shugabannin nan da suka fito suka taimaki 'yan takara yaƙi neman zaɓe ko kuma isu isu kawai suka yi yaƙi neman zaɓen su akwai su ko shi trump ɗin ma ya zo nan ah, shi ah, obama ya zo akwai wasu dai kananan mutane dai da za ce ni dai ba zan tuna sunayensu ba amma masu mm. himma dai su wayannan na na gansu sun zo nan an zo an je anguwa anguwa inda dai akwai mahimmanci mutane da ake neman dama da ba saka suna zuwa ba su damu da zancen siyasa ba suna saka su an je an tara su su zo a gaya masu mahimmancin wannan zaben yadda ya kamata su je su saka nasu kudin ko yaya ne. Dan Ladi Suleiman ɗan Najeriya da ke zaune a jihar Florida. mata ma sun yi tasiri sosai a wannan zaben kasancewa akwai kusan mata ɗari uku da suka tsaya takara a kowane mataki a cikin hiranmu da 'yan gwagwarmaya helen bako da kuma hajiya bilkisu shiba zelani sun bayyana abin da ya sa mata suke tashi a wannan zaben hajiya bilkisu ta fara da bayyana tasirin gangamin da mata suka gudana a farkon shekarar nan da ya kyakkyawan karbuwa ya nuna mana cewa wannan ba wai abu ne wanda ya shafi fati ba kamar inda kika faɗa abu ne wanda ya shafi kishin kai da kai suwaye za su zauna su yi aiki kamar inda miss helen take magana kan cewa shi al'amari gaba ɗaya wani come to woman wanda idan har ya kasance ta bangaren mace ne ko kuma wanne ne ko kuma mai matan za su iya yi abin da ake duba kenan ko kuma wannan rashin basu dama da take magana a kai cewa rashin basu dama wancan karan da ba a yi ba shi yasa aka kara kishi a kai cewa ya kara ma matan kishi akan cewa su fito wannan kaman it have to do with gender ta mm. kowane bangare in aka samu wannan dama mm. za a iya yi ta kowane irin fati eh, shi yasa matan suka yi deciding akan cewa bari su haɗa kai din a yi a fito dai a yi ko da a ce percentage ne dai da cikin kowane fati aka samu aka aka fidda zai ba da taimako sosai za a samu gudunmuwa yawa eh, to malama helen yaya zaben share fage da tsayawa takara a nan amurka ya bambanta da yadda aka saba yi a gida najeriya bayan bayan kin yi bayani zan eh, eh, nemi karin bayani daga hajiya bilkisu kasancewa ita ta ji ta gani ta tsaya takara kuma ta ga yadda aka yi to kin ga nan a america idan mutum ya fita ko mace ta fita neman takara akwai wayanda suke you know kamar manager <laughs> dia na kallon wata karaman yarinya ta fita ita daga ainihin daga somalia manager dinta shekarunta ashirin da daya ta bar makaranta domin ta taimake ta mutane sukan samu goyon baya na farko akwai goyon baya na biyu idan mutum ya fita takara akwai hanyoyi daban da za su nuna ma mutane ga abubuwa da ya kamata da suke so su yi su bayyana ma mutane ga irin gwagwarmaya da za su yi a madadin mutanen to idan lokacin ko kuwa mutanen sun lura sun gani cewa mutumin bai cika alkawalin shi ba wani zabe da zai zo ba za a zaɓi wannan mutum ba ko ba za a zaɓi wannan mutum ba to kin gani wannan ya sha bambam eh, najeriya idan mutanen najeriya sun gane cewa su suna da ah, iko wato mutane ordinary people na da iko ta wurin jefa kuriya. idan legislators sun fita sun gaya musu sun yi alkawali sun ce ga abun da muke so mu yi muku idan kun zaɓe mu wayannan legislators ba su cika alkawalinsu ba to shekara mai zuwa ko kuwa kowane lokacin da za a sake zaɓen nan a tuna da wannan a yi zaɓe bisa ga abun da mutumin ya kayatar ko bai kayatar ba to kin ga wannan ya sha bamban da gida mutanen gida ba su tunanin ba su lura da abin da alkawali da 'yan siyasa ke yi suna zaɓen su ne kawai in an ba ma mutane kuɗi sai a je su manta da cewa wayanan 'yan siyasa ɗin da suke musu alkawalin ba su cika alkawalin su ba su sake su to ni mutanen najeriya ya kamata su yi koyi su gane cewa idan wayannan ba su cika alkawalin su ba to kada a zaɓe su next time na biyu akwai bambance-bambance um, tsakanin uh, um, political parties eh, za su fita nan su yi fada su yi fada tv da kyar ne sai kun wannan shekara ne ana ganin attack da aka yi amma komin bambancin ra'ayinsu komin kishinsu ba za ki ji suna uh, kashe juna ba ko kuwa suna um, kai ma juna hari ba kamar yadda aka yi wani lokaci a gida wannan abu shine abu koyi daga da 'yan siyasa na gida su koyi irin wannan hali cewa ko da shike kuna da bambancin ra'ayi ko da shike ku abin nan rivals ne a party dinku amma bai isa a kashe mutum a kai ba ko kuwa bai isa a kai ma mutane hari a kan domin bambancin ra'ayi ba to ina ganin wannan area din mutanen gida ya kamata su yi koyi amma ni mata <laughs> mata shanin mata ina so matan gida su yi koyi kin ga america mutane masu yawa shine mata to mun ga yadda mata sun fito an sauran mata suna goyon bayan su idan matan najeriya za su koyi wannan su ce mata duk inda mace ta fita an san da cewa mata sukan cika alkawali an san da cewa mata sukan yi kokari su taimaki mutane aikin da alkawalin da sukan yi sukan yi kokari su cika shi ya kamata sauran mata su ba su goyon baya to wannan hali wanda matan america suka nuna a wannan lokaci ni ina marmari gobe in gani result eh mata nawa ne daga cikin biyu da saba'in da mata nawa ne za su haye za su samu a zaɓe su eh a gaida Helen Bako da Hajiya Bilkisu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka Birnin Washington DC inda agogo ma'ana Washington ke cewa karfe 2 da minti na safe. Kafin mu karkare mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Lafiya uban girma kai nake dare ka zanta roko kake biyan bukatu yin har na zo da koko ya rabi kara kara man dan i'i da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako komai na so a wakar nan ce wafa da dauko komai na sarrafa Allah ce da ni in biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi shafa roƙo na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi nai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma duda shi arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wucewa. Shawa Madala kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To a takaice gwamnatin kamar ta ce sojojinta da hukumar tattara bayanan sirri na aiki tukuru domin ceto ɗalibai tamanin da shugaban makarantarsu da aka yi garkuwa da su an dai kama ɗaliban ne a makarantarsu ta sakandare da ke yankin masu amfani da harshen ingilishi na kamaru. babbar kotun kano ta umarci majalisar dokoki ta jihar kano ta dakata da binciken zargin rashawar dala miliyan biyar a kan gwamna abdullahi umar ganduje har sai ta saurari karar da wasu lauyoyi suka shigar gabanta sai dai majalisar ta ce bata kai ga samun wannan umarni ba. jiya litinin amurka ta sake akaba a kamfanin mai da sashen harkokin kuɗi takunkumi biyo bayan alwashin da trump ya yi na dakatar da tallafin da iran take samu a wani bangare na yarjejeniyar kasa da ƙasa na takaita shirin nukiliyar ta amma yayin da shugaba trump ke barin fadar white house jiya litinin domin halartar wani gangamin siyasa ya faɗa manema labarai cewa yana sanya ɗan jinkirta akaba manyan masu sayan man iran takunkumi. jiya litinin 'yan takarar majalisu da manyan 'yan fafutuka sun yi amfani da damar su wajen yakin neman kuri'u domin janyo hankulan masu kada kuri'u a daidai lokacin da manyan jam'iyyu ke yin neman samun ikon majalisar dokoki da ta wakilai a zaben da za a gudanar a yau talata. To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirin na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman sarfilo hashin gumel da ya karanto labarai da solomon abu da ya taimaka wajen hada shirin da kuma injiniyan mu na yau dale smith alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.